Amatu Mahamudu Shukuri Alusi rahimahullahu أقول تقدم حديث أنس بن مالك عند بن أبي الدنيا وفيه أتكين حديث أقوي يدخل أهل الجنة الجنة على لسان محمد sallallahu kaga wanne ne harshen annabi muhammadu ko an ce hadisi ne rauni ne amma ya yi kama a yi wanda a duniya duk haka ake yi duk wanda suka mallaki mutane to harshen mutane suke komawa daga nan ka dubi yadda aka ɗauki harshen turanci wani zinari ne <laughs> Allah na kai lafiya ka dubi mutanen Nijar ko abin na yadda suka ɗauki harshen Faransanci su ma. Ai wata zinariya ce. Sai ta bakin ayin santa nan yau tunanin ka buka motar ba ta ɗauki dukiyar da ya bota harshen wanda ya bota ba. Ka dinga tsarkake shi. Shi mutumin na fi ya kashe ma iyayi. Ba iyaye kaɗai ba shi ya rufa ma addinin ka ba ma har kafa ya mayar da shi dolanci amma kuma yanzu kai kace ya tsa harshen fa hatta an ka iya harshen kana nuna ka burge ki baya kaɗai hmm? ya fi ci ko ci ni ya yi da na iya ganin ci baya kaɗai ya wuce ci baya ma kaɗai eh? Eh, aka fi ɗaukar su da abin aka ga kai misira ma sun ce su A saudiyan kanta daga gefe bala'in abin ya ce sa yanzu yanzu ka je ka samu balarabe kai masa laturanci ya fi girma maka shi ma sai shi baka warka warka jirgi ta na yi kaje ka dace ita da ne ka masa turanci shi ma ya iya in kai masa larabci yaran da suke ta zake sai sai malam ko larabci kai musu idan suka kamo ka kai musu larabci a matsayin kai larabci za ka sha tuhumta amma suna zuwa so kama kai ka burku suka dinga zuwa wasu turanci dan da nan za a lallaka lallaka su ke nan ta kafa bi ka da shi mai baitin ya yi shi shekaru ciwo ya kai ƙarshe ka cikin da ba ciwo ya kai ciwo ta kai kika da Allah yin allura mutu dan Allah ta yin allura mutu ta kai mace da yin allura mutu ciwo ya kai ciwo sai ya kaga harshen wai bature shi da harshe harshen ba faransa baturen faransa shi ne harshe amma harshen annai muhammadu ba komai ne ba fafafa ƙirƙiri banda na su yi rashin fafafa a duniya ana magana rashin ka dubi menene dariya hmm? eh, bari malam bello da wace kome malam bello mai dariya dariya da turanci da turanci hmm? to ka dinga yin mana abin yadda za a gane ba faci ta ciki ba nan ciki ba mu iya ba mu ka ji falafi in ka duwa harfan ya fi. bisa felin iyasu a ah, yadda ya fi a yadda ya fi asalin yadda ta fi naƙi ah, to kaga har da ina jihun a ciki jihun ne zama fawo shi ma ya ƙi faɗi ne yadda za a yi abin nan amma kana goyon bayan su hagan hmm? akwai ji a ciki amma ba ta ba da lilinta ya ma fangana ne wa gunan Angga? Eh? Uhum. Zonga, ba ta fito ba. Kika ba a mai da ita tafa Misira ba, ba a mai da ita tafa Kano ba, an kafa mai alƙi ma a ce ga, wa in ma a ce ji. Amma gaba ɗaya an canza ta kuma ba. A ciki duka ba ta fito ba. To, wani sokanci ne wannan? amma sun samu su ce larabci sokanci ne ya yi wahala ba za a iya karewa ba ai ne ne ne ne ne haka za ka ji zan cewa larabci ya fi ba mai sauƙin larabci ba mai fa'in larabci ba mai fasahar larabci duk duniyan nan kafin mu faɗi an faɗi masu bincike sun faɗi ka so da kanan aka ce shi ne harshen da za a amfani da shi a aljanna kuma me matsala ko da Allah kalli duk musulmi dai to da larabci zai amfani tunda da larabci ne kai za ka faɗa addinin ka duk harshen da ka je ka koyi addinin musulunci da shi kana shakka don ka iya da hausa kana shakka yi ko abun nan haka ne ka iya da ciki kima kana shakka hanya ko wannan abu haka ne kuma in ka fara karatu za ka dinga ganin kurakurai an fassara kaza da kaza ashe ba haka ne ba yadda yake an fassara bana kaza da kaza amma an ka bibiya ba haka yake ba yadda yake ne? Eh? Afi zama harshen lahira, amma aka yi menene subhanallahi, yabon mu ya gagara fasa wurin bashi. na mai mota kalma mai ƙarfin da zan faɗi ta sai ta abubuwa sai eh, to ai wai alaji ka sa abin da ke da bakin cikin ka ce ɗan uwanka ne mai goyon baya dama mai kaya dole sai da kayan to da bakin wani mutum eh, ana ta da shi ce kai eh, mutum ka taba jin ya ce ko ma shi ba da ni in ba ta shaida ba sai tun maman kafin a kowa daɗi sai dai lokacin da mutum ke yaro bai hankali wanke ko yanzu zai faɗi shi tun gidan mu ya fi daɗi ta wannan ba ma maganar tun gidan mu ne ba a tsanani ma a hankalance a rayuwance a juyance larabci shi ne fice cuta gaba shi ne harshen da kowa da kowa za a yi musharaka a cikinsa wannan in ana maganar ana magana ababin addini ne ababin addini hannun kowane harshe ba a shi ba ana san shi ana mene kinsa amma ba kamar larabci kuma larabcin nan abin da sa ka sashi addini ba kawai irin larabcin su ba da masu yi ina iya ne ya zai shigo ku yaren su ba da masu yi larabcin su ba da masu yi ba a bishin illa kada ma ba a salati ga annabi yaran su ba ha su yaran su a karatun su ba bismillah ba salati ga annabi sai dai kawai a faru kamar mai karin ne sanin bukukulin mutu da rimma kajil mu da sakar hatta husailu min ali fi riwaya kaza kaza wa fi riwaya su su za kaza kaza wa fi riwaya su su za kaza kaza kuma ce bisbillahi za ka tsibe kana a ozu billahi kowa hankalin su zai tashi subhanallahi mu ne shetu zai shetanu za ka yi mana istiaza a nan mu shetu a cikin buwayen shetu zaki a shari'a ta ko'ana za dinga yi maka malam duk wanda ije duk wanda ije idan harisu bayan nan eh? A'a ba kai ta zai malam ma zai karya ta ka Allah ya malam duk ne da da kai. Wannan da gaske ne ga shahidu ai. A kai kai ya isa ta zai kuma daga an haramta maka magana. Sai bayan wata guda. Yanzu kyale magana kaga an fara kiran da daga nan za su fara kiran da malan hazuci ne daga mutum ina zagi malan hazuci ne yo ai wannan ma ka tafi da nisa ba sai ka je jami'a ba a islamiyya nan aka baka in sai aka ce اكتب عن مسجد التطبيق لا يقل عن خمسين ورقة عن خمسين خمسين سفرة ايه كروت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله kana kana kana tafiya ka in an za ka zai ne ka kana mai kake kudu a kai kaya kaya da nan da sunan Allah da ita ban tafiya ka da bai je wuce ba ya ka ba ma wai wani san alhaki da yi nesa ba malam da zan fikira sun yi aiki Batu to ba a fili ba zuwa ya samu hmm, suka Allah da ya saboda kanan wannan muskila ga tana da ce yahudu sun kafa mana kafin da ba ta ma mu in ka daga sai dai amma za a fasa wannan dukkan kafin an dai aka yin kuro aka sa wallahi za a fasa shi ba ga ma albishiri ba duk wa'annan malaman lugar na haɗa ma gaba ɗayan ku ka gaya min abu na kirke sai da suka ji hmm? wanda za a ce mun kamanta wani dpo a cikin yanzu an dawo gare su kuma koma mun biyo su duniya idan na su kai mu eh? sai dai duniya ce ba su da ita ba san yana kanin saboda duniya ba akwai farfesar da idu kusa ya gaishe ni ya zai gaishe ni kayyam wallahi ala ila kuntu antum mashkuruna fil amali da'iban kuntu amuru fa qultu yanbaghi an asila ilayka li uhayyika ma sha Allah ashe ba za ku gila biyu labarin kwamfutoci ya ji za a ba da aiki ko akasar wanda aka ba aiki na tare da shi saboda haka nan don in ji zai wajen su sai ake na je na jin da malam ba ka ba zai je ya wuce gaba ya haɗa shi da wancan kamfanin to da ji labari shi ne zai gaishe da kafin ije wajen sa mai haɗa shi da kamfanin don ƙarshen sa don ya zama ya haɗa shi da shi ba tare da wani sharaɗi ba ya zo gaishe ni to ga wanda Allah ya tsiya tashi haka tun daga duniya Allah ya kwashe musu albarka mai kan ɗalibai da ya bar wannan ya koma biya yanzu ya tashi ba ɗaliban kuma tattin ba dubu biyar ta raba ku dubu biyar sai ya makarkiya sai ma nan duk wanda ya ba Allah ga mata ko لا irin larabcin su ba da zafi ba mai hmm. ina ne wurin ce wannan a lahira da larabci za a عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لسان أهل الجنة عربي يا إذا أتى بقيت قاعد وكذلك قال الزهري ولم أقف على الأثر بم دي بأثر النبوة الذي في إسناده الأعلى وكما بن شبت بوان إسناد سأقول على ابن عمري بن يحيى الأشعري يكره تاواقعي سوا سوى واقع نبي نقول لكن في إسناده نظرا ففي rawiya في راوية بوما هما عن العناء هو ابن عمرو ثم yahya to shi ne aka ga wannan ɗin shi ne shi shi na duhul ala ibnu amri ibnu yahya al-ashari wa hadisu anas auradahu an-nazim mai nazari ya kawo shi في صفة أهل الجنة من كتابه في الكتاب فكان هذه الأرواح ولم يتكلم آه، على إسنادي سيدي بيتقوم بس من الفقاد شيني أنهر يتكي والنبي مسمى النبي يروى هذا ليس معناه أن ابن القيم رحمه الله صحح الحديث ba wai ma'ana ya inganta hadisin ba fasukunuhu ko sukutuhu laisa bi dalilin ala sihhatil hadisi indahu kuma ai bai zama dalilin kuma da ahul hadisi ba yin za mu sa wannan saboda wani abu gobe ma huta mai kadar قال العلامة محمد خليل حراس رحمه الله قوله ولقد أتى أثر بأن لسانه زوار كشي ولقد روى آثر أرويت حديثي بأن أهل الجنة يتكلمون فيها باللسان العربي الفصيح باقل قالي يا أذائي باشر ba za a dinga grill girl ka ba grill grill من wannan amiya ba ذا في za hane za su yi magana ne da larabci zalla na fasahan min aina jita ka ce je halali kaza kaza kaza joji tu bije ya share nan ya share ta me kan ya ce ja a riga cikin ja kinkinu da aka باللسان العربي الفصيح فإن اللغة العربي هي التي أنزل الله بها أفضل كتابه أفضل كتبه إن وانا أكثر النبي اللي تتفهم على الكتاب عايشين عارفين يا جنن بقى مجانا يذكر جيد في الكتاب منكرا تعيناني ko a farsafa ne ba nan ne ba ku a wannan ma a cikin hade na tabbata akwai wurin inda aka zauna ka dinga bala'in cewar ainihin bakin kaliya inda suka dinga mugunta wajen tarjama musamman yan tarjaman nan a a ne ko da saboda kanan aka tashi wanda ga kalma tana da fasara ya suke fasara na da falsafa ma kama an kawo wannan littafi na mantis أفضل كتبه واختار من العرب أكرم رسله لأعظم رسالة إلى خلقه an zube manzon da yafi manzon da yafi manzanni risala kuma da tafi risaloli da larabci aka rubuta ta haka larabci da yanzu da adalci za a da musulunci ke da mulki dole larabci shine harshen duniya amma zalunci su kana sun da munan najeriya da na larabci muke magana duk wata wasiƙa ta tsakar da ka wata gidan gwamnati su za ga da larabci daga kano zuwa sokoto a daga sokoto zuwa eh, sarkin borno sarkin borno ya rubuta takarda zuwa ga sarkin duk da larabci ne irin wasu wasiƙura yi wai in an yi wasiƙan an gama sai a wace ka maganan da ke cikin nan sai a mai da shi wanka tana hada san amika shi ma wata ya kalla da yi rantsi ya yi rantsi ya kawo mai jini ya ya lankwasa labarci ya fata da ba yi ya gama in ya gama shi wasa ya wake ga sanar jashi? shi ma ke yi ne za ka ce wa ne shi ma ya tashi haka larabci ne zalla ke komai da komai yau ƙarshen tamkar wutar sama zuwa sarkin musulmi kila sai an fassara masa ko sarkin zazzo an fassara masa an yi makon an irin da na su masa ko menene irin taron na da manya-manya an yi makon shi wasu a sudan haka da ya kawo a duniya duk suka yi magana a kansa ce to ai ruwa ka a bakin mai ita da sauka. wannan ji sa bai iya larabci da turanci ina da shi littafin da na yi kofarsa kuma mu ga kadara ya kasa ina ta mutumin na yanzu ina dan wanda ya sako ya kafulo mai kamu malam ji kan shi wasu wanda wajen da ya fai da turanci yau da turanci ne zinariya Hmm? burin mutuwa yau kana kana ina da aka gaba ke ɗaya ma fasike larabci ba yadda da shi wannan a dalilin sa na ka kikira ibaya fa don san ana yin sa ne kawai ba kan gado wai mai amfaninsa ku zo in kuna da amfani ku faɗi amfanin abin da aka taron da aka gina su suka kai taron su ne na tura wakili me amfanin larabci ku zo ku yi maganan bayanin larabci bayan lokacin da aka yanke cibiyar najeriya aka ce da larabci da turanci haka suke tafiya kalma ba faɗa da ka faɗa duk da aka yi makarantar boko dole a yi makarantar larabci a wurin duk da aka yi makarantar boko Kano hasan fara tabbakawa wanda ya tashi faɗi ba za ka kore shi kwamishinan ban manta kwamishinan ilimi ba zan faɗi sunan shi ba da ya tashi ice zai tsaka fa fa haddasa haka ‘ya'yansa muna da alaƙa da su shi larabcin yi ya sayo ‘yan ‘yar fama mana ‘yan ƙananan ke kuna ice cikin sai kulle yake duk ɗan da yake so zai koma larabci je ya ɗauki ‘yar fama danginsa familinsa gaba ɗaya duk wani suke son zai koma larabci ina boko ke zo da ɗauki alƙwama malam cire shi aka yi sai da suka yi dabbi da gwamna doki in doka sai da suka yi amma ina da jirgi gama sati ba ka fafe shi Malam Umar ka tsofa kace ma ka tsufa ka ji wannan magana da nake gaya maka ka tsufa bai kamata ba yanzu kayan gaya maka magana ba amma in ban da ba za ka ce to kana nema na ne da wani abu ba alheri kake nema na da shi ba to ka tsufa ka gani ka tsare ka a ka ku ji wannan ka bayyana su fahimci wannan magana da kyau magana ce ne mahimmanci duk ne karatu a kiran su dukkan ku da ka taɓa ganin wannan duk shi ne amma da ya faɗi wannan magana ba san dalilin da kai haɗe ba kiran suna gashi na ran da za a zo a kaje ka ta kira malam umaru bai iya fita bai san ka ba abin da zai yi ma ka kaga in ba shigo shigo ba zan yi maka wani ka duniya a dai ka ce masa zai yi sa ka dai ka faɗi irin wa'annan maganganu za a maka mummunan rasu su. ce kuma ya tafi ne kai da kake tura yara su halaka ba nan wani wani wani dai a kan yi tafi yana cewa sai. me duk mun san abin da ke faruwa tana da na kafa ne kafa da ga gaba da sojoji aka shirya a kafa kan sanda k'a yi a kafa muna mu kuɗi ko zai a yi wacce za a yi wai yana gama magana aka kake so ka zo abuja kai mana bayani dama abin da muke ke nema ke nan ta ce abin da muke nema Allah ya gafarta malam ka zo kai mana bayani yawo yi ka dawo idonsa ya tsoro ko kuma sannan ba ma gaskiya suke da ita ba inda baka ka iya kawo ga dalili ga menene ga menene to kana son yara su dinga shiga cikin wannan hadari to ka riga ka shirya to shi kenan da mai da mai mu yi girmanci mu biyo ka aka je aka nemo wani abu eh, shi ma aka buga yi, wai wai wai abin da yake kenan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ma kun san ma na shiri ta gwamnatin ba ruwa na ba sun iya ba aka ruga aka yi haka aka yi dirin dirin aka shiga aka fita aka je aka yi menene aka je ana ai yaro ne kai da hankali ran kai da ke yara ne matasa farfesa dai fa yara ne matafa ba su sani ba an a tun da ya sani dai ka tsoye mana bayani shekara da shekaru muna neman yadda aka yi da aka kai ka faɗi zama da ka koyi da magana shi ka koyi da shi eh an yi taro wannan na tura wakili da aka ce gaba shi kama ba san da abin ba to wannan ba ta soke duk wata magana ba shi ba kwa gane ba yanzu dai mu je kawai da za a yi Allah zai kawo lokacin ba. wala kadarawa asarun min eh, bi bi anna أهل الجنة يتكلمون فيها باللسان العربي الفصيح Thank you.